بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar tara ga watan Ramadan shekarar hijira 1446 daidai da lissafin tara ga watan Maris 2025 daga wannan masallaci na Juma'a da ke nan Garki Area 8 a cikin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke gabatar da jerin gwanan darussa da laccoci domin faɗakarwa da wa'azi ga iyayenmu mata Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi. A yau, insha Allahu, matashiyar tattaunawarmu ita ce ƙa'idojin tsarkake zuciya, ƙawa'id fi tazkiyatin nafs. A zuciya da ke cikin jukkunanmu ita ce gaba mafi muhimmanci kuma mafi haɗari. kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu nabi sallallahu alaihi wasallam yace a jikin halittar dan adam akwai wata tsoka kankanuwa wanda idan ta yi nagarta to shikenan duka jikin mutum ya zama mai inganci mai nagarta idan kuma ta lalace to komai ya lalace wannan gaba manzala sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace ala wahiyal qalbu ala wahiyal qalbu ala wahiyal qalbu yace ina gaya muku zuciya ce in ta gyaru komai ya gyaru zuciya ce in ta gyaru komai ya gyaru in kuma ta baci to komai ya baci muna roƙon Allah madauki sarki ya gyara mana zakatanmu Allah ya hana mu daga lalacewar zuciya da bacinta shi yasa Allah madaukakin sarki da kansa a cikin suratul shams wanda sai da ya rantsuwa wajen kafa goma yace wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wa ma sawaha wannan duka rantsuwa ce Allah ya rantse ya ninka ya sake rantsewa ya sake rantsewa dole wannan abin ya sa mu san cewa wato wani babban al'amari ne Allah ya ce na rantse da rana na rantse da haskenta na rantse da wata na rantse da wuni na rantse da dare na rantse da kaza na rantse na rantse na rantse sannan Allah madauke saki ya ce qad aflaha man zakkaha ya ce wanda duk ya tsarkake zuciyarsa to ya tsira wa kad khaba man dassaha wanda kuma ya dirmusa zuciyarsa cikin saban Allah cikin munafurci ko cikin rashin arziki Allah madauki sarki yake cewa khaba to wannan ya tabe ya tabe ranar alkiyama ba zai tsira ba Allah ka tsare mu wannan abin wannan irin rantsuwa din da wannan jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan cewa zuciya in ta gyaru to kuma ya gyaru zuciya in ta lalace kuma ya lalace Allah ya ji kammala Aliyu na mangi a cikin waƙarsa yake cewa zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ba to wannan yasa malamai na tazkiyatun nafs wato malamai masu koyar da tarbiyya irin su al'imamu nawawi irin su ibn rajab alhambali irin su ibn jauzi irin su ibn qayyim aljauziya da wannan zamanin irin su abdurrazak ibn abdulmusin albadar duk dai wani malami mai wa'azi da yake so ya ga mutane sun ga mutanen kirki sai suka ɗauki wannan matsala a matsayin wani assignment don su gano menene abubuwan da ke taimakawa a tsarkake zuciya menene kuma abubuwan da ke lalata zuciya saboda sanin haka zai sa a samu abin da ake nema wato duk wata cuta wadda aka san cewa cuta ce mai matsala dole a san yadda za a nemi rigakafi kariyarta dole kuma a san yadda idan ta faru ya za a yi a yi maganinta don a guje mata tun kafin aukuwarta kuma a guje mata bayan aukuwarta to mu ɗauka yanzu wannan cuta ta lalacewar zuciya to ɗaya ce daga cikin munanan cututtuka da ɗan adam zai iya kamuwa da su kuma daman cututtukan ɗan adam iri biyu ne akwai cuta ta zuciya kamar da Allah yake cewa fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada akwai kuma cuta ta jiki irin wanda muka saba gani saboda haka a cikin wannan muhabara ta yau insha Allah zamu ambaci wasu abubuwa daga cikin ababen da ke taimakawa wajen tsarkake zuciya zamu ambaci akalla guda goma ka'idojin tsarkake zuciya guda goma ƙa'ida ta ɗaya ita ce annar tauhida asluma ta bihin nufus abu na farko da yake tsarkake zukatan bayan Allah shine tauhidi ɗayanta Allah a zuciya bautata wa Allah shi kaɗai bautar Allah ita ce primary assignment aiki na farko da Allah ya kawo halittu su yi a duniya shine bautata musa kamar yadda Allah yake cewa wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu shine aikin da Allah ya aiko annabawa dan su bada bayani akai da yake cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut mun aiko annabawa zuwa ga kowace al'umma muka ce musu ku bautatawa Allah ku guje magunki saboda haka duk wanda yake so ya samu tsarkin zuciya to abu na farko da zai yi shine ya rike kalmar tauhidi mai inganci ya zama ya rike kalmar la ilaha illallah ingantacciya yadda yake fada da baki yadda kike fadi da bakinki la ilaha illallah ya zama a zuciyarki ma haka ne kin kudurta cewa babu sarki abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai ya zama kin kore duk wani abu da zai iya kawo wa tauhidi tangarda saboda haka ya zama da cewa akan Allah kika dogara duk abin da ya faru da ke na alkhairi ko akasinsa ki tabbatar da cewa Allah ne ya kaddara haka shi yasa ya faru wani mutum ko wani shehi ko wani aljani ko boka bai da tasirin cutar da wani ko sanya masa wani abin fa'ida haka nan kuma sanda da kike da wata bukata to ki tafi wurin Allah karki sake a same ki kina neman biyan bukata a wurin wani Allah neman lafiya ne neman arziki ne neman miji ne neman ɗaukaka ne ko menene to baya halasta a roƙi wani sai Allah baya halasta a je gun wani wanda yake yin bokanci ko yake yin duba ko sihiri da nufin cewa zai shiga tsakani ya sa Allah ya bada wannan abu wanda zai ce sai an yi wani abu na fajirci sai an yi wani abu na rashin arziki sai an kawo mushi wasu wasu kaya na tsaburburanci da wannan duka yana kore tauhidi kuma yana lalata zuciya ya hana ta ta samu tazkiya sauraka ka'ida ta farko ta tazkiyatun nafsi shine ikhlasil ibadati wa da'awati والذل والمحبة لله أتنسنت إبادة أتنسنت روقو أتنسنت قونا أتنسنت صروق الله مدوك كنسركي هذا مشي كأين أتكن زوتير باونسا توانا شيني أبنا فرقو ديكي سرككي زوتيا كما in har mutum ya samu wannan babban maganin tsarkake zuciya ko da ya rasa duka sauran ko zai iya kai labari insha Allah inda mutum har yana da lafiyayyen tauhidi don Allah ya so din da aka buga aka raya duk wahalar da aka sha duk faɗi tashin da aka insha Allah zai kai labari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin hadisai da yawa cewa ranar alkiyama Allah zai ba shi dama ya ceci dukkanin mutanen da suke da imani ko da gwargwadon ƙwayar zarra a cikin imaninsu a cikin zuciyarsu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisin muslim shi za a ba shi dama ya yi ceto a ba ƙur'ani dama ya yi ceto a bai wa ‘ya'ya a bai wa azumi a bai wa zumunta kowa sai ya gama duk ceton da zai iya yi sai Allah da kansa ya ce to ni kuma zan yi nawa yanzu da kaina Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai yi danka sau biyu daga cikin wuta ya fidda duk wani wanda ya rage da imani komin karancin imaninsa saboda ka imani da Allah yarda da Allah da sakankancewa da Allah babu shakka babban magani ne na tsira a duniya na gyaran zuciya da kuma tsira a gobe kiyama to amma ita wuta jama'a kamar da Allah yake cewa innahu man tudkhilin nara faqad akhzaita ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta to hakika ka gama wulakanta shi ya gama wulakanta so haka ita wuta abinda yake so mutun ya fata shine ya zama cikin yan la yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ya zama na kowarinta ba za ka ji ba duk wanda aka sashi a cikin gidan wuta ko da na awa ɗaya ne to ya riga ya gama ganin musibar duniya da lahira manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta idan an fitar da 'yan wutan ma idan aka kai su aljanna warin da suke yi na wuta da bala'in da suke ciki zai sa a kasa karɓar su ma aljanna sai an je an kai su wani ruwa da ake ce ma'ul hayat an saka su a cikin ruwan an musu wani wanka na musamman jikinsu ya dawo ya gyaru ya yi tofo kamar sabon jinjiri sannan ne za su iya zama a cikin aljanna lafiya lau saboda haka wuta abinda mutum zai yi fata kullum kada Allah ya sa ya ganta ko labarin ta kada ya ji saboda haka ba za a tsaya akan iya imani kawai ba za a hada da allazina amanu wa amilus salihat ayi imani kuma ayi aiki nagari da haka sai mu je ga ƙa'ida ta gaba ƙa'ida ta biyu daga cikin ƙawa'id na tazkiyatun nafsi ita ce ƙa'ida ta addu'a addu'a'u miftahun li kulli khairin wa min zalika tazkiyatun nafs addu'a mabuɗi ne ga dukkanin alkhairi kuma daga cikin alkhairan da addu'a take buɗe su akwai alkhairin watin tsarkake zuciya a cikin ibadoji da ake wa Allah addu'a babbar ibada ce Allah yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah ubangijinku ya ce ku kiraye ni zan amsa muku don haka malamai suke cewa ita addu'a ta hada dukkanin kofofin alkhairi duk wanda yake so ya hada alkhairi to ya dage wajen addu'a addu'ar neman Allah ka sa na zama mutumin kirki. Kamar yadda manzan Allah sallallahu Alaihi Wasallama da kanshi yake yin addu'a yana cewa, Ya muƙallibar ƙulubi, sabbit ƙalbi alaɓa'atik, ya Allah mai juya zukata, ka tabbatar da zuciyata a kan biyayya gare ka. Kamar yadda annabi sallallahu Alaihi Wasallama ha'ilawa yake yin addu'a yana cewa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana addu'a yana cewa ya Allah ka baiwa zuciyata taqwa Allah ka tsarkake mini zuciyata kai ne majibincinta kuma kai ne mafi alkhairi mai tsarkake ta in ya zama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya riga ya bashi annabta ya bashi shugabancin annabawa ya bashi nubuwa wadda take ta game ko ina da koyaushe ya zama yana yin wannan addu'a sai da muke nan mu fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana koya mana ne mu mu dinga yi wannan addu'a shi yana yana yin addu'a ne dan ya koya mana amma Allah ya riga ya bashi abin da yake nema na tsira da daukaka da samun falala mu ne ya kamata mu dage wajen yin wannan addu'a Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha kamar yadda Imam Muslim ya ruwaito ta daga hadisin Zaid dan Arqam ina fata muna ganewa to wannan shine mataki na biyu wato yin addu'a ga Allah madaukakin sarki abinda yake nufi da shi yake yake dattijuwa yake hajiya yake baiwar Allah shine ki kebance wani lokaci ke kadai daga ke sai ubangiji a cikin ɗakin ki cikin dare ki miƙe ki yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ki yi nafila ki gaya wa Allah Allah kai ne ubangiji na kai ka halicce ni kafi kowa sani na ya Allah ka san irin laifukan da nayi maka ka fi ni sanin kurakurai na Allah ina roƙonka ka yafe mini ka gafarta mini in kin samu hali ki tuntsire da kuka ko in ce ki fashe da kuka to Allah yana san irin waɗannan bayi su ne bayi waɗanda suke yin itirafi itarafu bi zunubihim mutum ya yadda cewa yayi wa Allah laifi mutum ya yadda cewa ya gaza wajen yi wa Allah da'a mutum ya yadda cewa yayi wa kanshi katobara ya gaya wa Allah daga shi sai ubangiji ya gaya wa Allah sannan kuma ya nemi gafara Allah kuma ya zama zuciyarsa da gaske tana yin nadama sannan ya nemi falala Allah ya ambaci duk abin da yake bukata a wurin Allah na baiwa da kyauta da, rahama abin da ba a so kawai kada mutum ya ambaci wani abu na saban Allah a wajen kamar da muka ambata wata muhadara ba a roƙon Allah abin da Allah ya hana a yi bawa shi da Allah babu shamakin yana wajen addu'a shi sa Allah ya ce wai za su alaka ibadi fa'inni ƙaribun a ƙa'idar zubin zancen alƙur'ani idan aka kawo sa'ala in za a faɗa amsan sai an ce ƙul ko faƙul wa ya sa'alu naka anil mahidi ƙul huwa azan mun ga an ce ƙul amma da aka ce wa'i za sa'alaka ibadi sai ba a ce faƙul ba ko Allah ya ce fa'inni ƙaribun Allah bai ce ka ce musu ba wato sai Allah yana faɗa da kanshi bai saka ɗan saƙo tsakankani ba in sun tambaye ka ina ina gani nan Allah bai ce ka ce musu gani nan ba don ya nuna kusancin ya kai ya kawo sauraka ina wa kaina nasiha da masu saurari na cewa mu ci moriyar wannan kusanci da Allah ya bayyana cewa yana da shi da bayinsa wajen neman gafararsa da wajen neman falalarsa da wajen neman agajinsa a komai da muke babu laifi mutum ya nemi addu'a a wurin wasu bayan Allah su taya shi amma fa mu sani da cewa addu'ar da muke yi da kanmu tafi kowace samun shiga a wurin Allah sannan ba mu da garanti waɗanda muke ci musu Allah gafarta mala a yi mun addu'a Allah gafarta mala ba mu da garanti masu na yi za su ce to za a yi addu'a ajiye a kawo abin sadaka amma ba dole bane su yi zai je kwanta ya tabbacin shi ne tun daga minal mahadi ilal ahadi babu wanda zaka zai zama kana da tabbacin zai ma addu'a kamar ke kanki kiwa kanki to sai kuma uwa mahaifiya mahaifiya ita ce wadda za ta miki addu'a babu ba sai kin biya ba amma diwanci masu addu'o'i nan da za a ce ai mana addu'a ai mana addu'a za su ce to za a yi ba dole bane ya zama yana yi saboda haka mu dage wajen yin addu'a da kanmu Allah ya karba mana Ka'ida ta uku ita ce, Annal Ƙur'ana man ba'u tazkiya wa ma'inuha, Al'ur'ani mai girma shi ne maɓuɓɓuga na samun tsarkakuwar zuciya kuma shi ne wato, me za a ce ne shi ne reinforcement, shi ne abin da ke ƙaro madadi wajen tsarkake zuciya. Idan mutum yana so zuciyarsa ta tsarkaka, to ya lazimci alkur'ani ki dinga yawaita karatun alkur'ani da sauraron karatun alkur'ani da tadabburin karatun alkur'ani da sanin ma'ana alkur'ani ya zama qur'ani ya zama ya zama kamar shine abincin abincin ruhinki ba ma kama ba ya zama shine abincin ruhinki zaka ga cewa Allah madaukakin sarki ya riga ya lamunce wa duk wanda ya bi alkur'ani zai bashi tsarkin zuciya kamar yadda yake cewa faman ittaba hudaya fala yadhillu wala yashqa wanda duk ya bi shiriyata wato alquran da na aiko to wannan ba zai taba bata ba kuma zai taba samun busasshiyar zuciya ba kamar yadda yake cikin suratu baha saboda haka wanda take so Allah ya bata zuciya lafiyayya zuciya mai bin Allah zuciya mai nagarta to ki lazimci alqur'ani saboda alqur'ani shine kamar da ibn timiya ibn al-qayyim yake fada shine waraka cikakkiya shine huwa shifa'u tam fi jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyyati wa adwa'id dunya wal akhirah shine cikakkiyar waraka da take warke cututtukan zuciya da na jiki take warke cututtukan duniya da na lahira haka wanda yake so ya sami waraka a zuciyarsa to ya riko da alkur'ani ko da yaushe ya zama kina karanta alkur'ani mai girma ba sai da azumi ba tsawon rayuwa manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk rana ta fito ta fadi bai karanta akalla aya goma na alkur'ani ba wannan za a rubuta sunan shi a cikin wata rijista ta mutanen da ba su san abin da ya kawo su duniya ba su ne algafilu duk mutumin da za a ce gari ya waye rana ta faɗi dare ya yi har gari ya sake wayewa duk wannan 24 hours kina ta wata sabga ta duniyan nan ba ki samu halin ki ɗauki alƙur'ani ki buɗe ki karanta aƙalla aya goma ko ki karanta daga abin da kika haddace ba ko nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan za a lissafa ki a cikin wasu mutane wanda ba su san abin da suka zo yi duniya ba ba su sani kwatankwacin irin wannan shine kwatankwacin mutum ya tashi ya tafi kasuwa ko ki tafi makaranta a nan University of Abuja kin samu admission ga lecture nan ana ta yi ana ta shiga laboratory ana ta yin assignment ke kuma kai ki samu gindin wata bishiya kawai ki zauna ko irin science lab din nan kawai ki zauna kina ta latsa waye ki har a gama lecture nan yamma ta yi ki dawo gida ko ki koma hostel gobe ma haka da haka har semester ta kare baki shiga lecture ba baki test ba baki assignment ba balantana exams tsakani da Allah wannan in aka zo ana magana aka ce baki san abin da kika zo ba makarantar nan an miki shari an faɗi gaskiya to haka wanda zai shiga kasuwar nan ta babbar kasuwar nan ta Abuja ta Wuse ki wuni kina yawo a cikin ta layi layi duk zafin ranar nan baki ji ba ganki aka ce hajiya mai kika zo ki ce wallahi ni ma ban sani ba ina je ta gararan ba ne kawai ban san abin da ya kawo ni ba ai dole a fara tanan ko dai kanki ya ya kwance ne dole a fara tarin ta wannan ina ne gidan mahaukata mafi kusa ko na za a samu wani mai rukuya ya bincika ko na aljani ne ya kwance miki wani noti a kanki to ki kwatanta wannan da mutumin da a duniyan nan babu ruwan shi da alkurani to ya fi waɗannan hauka zai dinga samun zuciyarsa tana cikin wato bushewa da lalacewa Allah ka tsare abu na gaba shine na hudu shine ittikhadul uswa alhasana riko da kyakkyawan abun koyi mu a matsayinmu na musulmi babban abun koyinmu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katira man kana yarjullaha wal yawmal akhir akhira wa dhakara Allaha katira a cikin suratul ahzab Allah yace hakika kuna da kyakkyawan abun koyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake son ya game da Allah salin alin duk wanda yake son ranar lahira ya tsira to ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake so ya zama mai yawan ambatan Allah wato dole ne mutum ya riko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin abun koyinsa inda yana so ya tsira abun koyinsa a wajen tauhidi a wajen ibada a wajen mu'amala a wajen zamantakewa wato mu dinga koyan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwan sa mu dinga koya duk abin da zamu mu dinga tambaya yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan kuma ya lazumta mana dole mu karanci hadisan shi da sunnarsa da sirarsa dan mu san yaya yake yaya yake rayuwarsa kuma Allah ya ce mana shine abin koyi to baya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu laifi mu yi riko da wasu bayin Allah nagari wanda suke bin tafarkinsa mai riko da su a matsayin abin koyi wato abinda da turawa suke ce ma model ko mentor sawa'un waɗannan iyayenmu ne ko yayyinmu ko mazajenmu ko abokan zama ko makwabtanmu ko malaman da suke karantar da mu ko wani mutum da muka san shi a tarihi ko wata mata da muka santa a tarihi yanzu kamar ko iyaye mata sai ki ce to sai ki sa wa ranki cewa to ni kuma zan riki Khadijatul Kubra radiyallahu anha a matsayin abun koyi ki kokari ki san tarihinta ki san mu'amalarta da mai gidanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ki san irin zamantakewarta da shi sai ki dinga kwatanta irin wannan ɗabi'ar zaki ga kin samu kyakkyawan sheda da kyakkyawar ɗabi'a da ɗaukaka a zuciyoyin mutane suke tare da ki ko idan ke kira so ki zama wata babbar malama ne sai ki ce to bari ne koyi da Aisha radiyallahu anha ki san tarihin ta ki bibiye ta haka ko kuma a nan kusa ki koyi da wata mata mahaifiyarki ce ko yayarki ko wata wanda kika sani ko wata shugabarki a ma'aikata ko a ina ne ko malamar ta kantar da guwa islamiyya ki riko da ita wadda kika ga cewa tana bin tafarkin Allah tana bin tafarkin mutanen kirki sai ki dinga koyi da abin da take yi kamar yadda mai ahalar yake cewa wa yaqtadi bil muttabi'ina li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam to wannan ma ya daga cikin abin da ke tsarkake mutun zuciya shine koyi da mutanen kirki ina fata muna ganewa abu na gaba a shine na biyar shine suka ce takhliyatun nafsi min ar-raza'il a za a evacuating abin da ke cikin zuciya wato za a kwashe abin da ke cikin zuciya na mummunan tunani da saban Allah da, da, da, da mummunan kadari wato ita zuciya kaman wani buhu ne kaman wani kwantena ne idan za a zuba abinci ko wani abu a cikin wani, wani bowl wani kwano ko cikin wata jaka za a zuba wasu kaya dole sai in ya zama akwai space sannan za a yi zubawa ko ita zama empty ko kuma akalla akwai space za a iya sakawa amma in ta cika ba za a saka ba haka bane to zuciya haka take wani mazubi ne in ana so a zuba mata alkhairi sai an kwashi abin da ke cikin ta wanda ba na alkhairi in ana so a zuba mata kaunar Allah sai an kwashi abin da ke cikin ta wanda ba kaunar Allah ba in ana so a zuba mata kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai an kwashi abin da ke cikin ta wanda ba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba saboda haka farko sai an kankare abin da ke cikin zuciya na duk wata annakiya da datti na saban Allah na shirka na riya na, lalaci na rashin kirki duk abin da ke ciki sai an fitar wato, wato mataki na farko na tsarkake zuciya shine in zauna in yi wa kaina fada kuma in yi wa kaina abin da yake ce mahasibu anfusakum qabla an tuhasabu in ga cewa da meye da meye abubuwan da nake marasa kyau in lissafa su a kwakwalwata sai in ɗaukar wa kaina cewa to kuma zan tuba zan dena na dena kenan zan kama aikin kirki saboda haka sai a kama aikin arziki saboda yanzu zuciyar tana da space da za a zuba aikin arziki akwai wasu siffofi marasa kyau wanda ɗan adam dama yana tare da su to sai ya rabu da su alal misali dan adam an halicce shi da gaggawa wa kana al insanu ajula to sai ya koma ya daina gaggawa dan adam an halicce shi da dabi'ar hasada ganin kyashi wa udatul anfusu shuh sai ya daina yin wannan dan adam an halicce shi da rauni wa kana al insanu da'ifa to sai ya kokari ya sa wa kanshi karfin zuciya da ire-iren su suna nan da yawa sauraka za a yi ƙoƙari a ga cewa zuciya an tsarkake ta daga duk abin da ke cikinta na barna a sa mata abin da ke sanya ta ta zama ta alkhairi abu na shida shine iglaqul manafiz allati tukhrijul insana an tazkiya bayan an fitar da abin da ke cikin zuciya na barna ana ƙoƙarin zuba mata abin alkhairi kuma abu na gaba shine za a yi kokari a ga an rufe duk wata kofa da za ta iya kaita zuwa ga komawa cikin barna wato duk wasu mutane da wani waje da wani group ko wata harka wadda ta saki yi wani abu na saban Allah sai ki daina shi idan kina da kawa wadda take taimaka miki wajen barna sai ki blocking ɗinta ki fita sabgata ki daina zuwa inda take idan kina da wani group ko wasu taron mutane wanda kuke haduwa da su ayi badala sai ki fita batun su idan kina da wani abu da kike wani hobby wata mu'amala da kike yi da ke ja miki wato irin wannan rashin arzikin sai ki daina yi alal misali a ce kina zuwa wani club ko kina yin wani wasa ko kina kallon wasu nau'i na fina-finai ko kina shiga wata harka kamar misali yanzu a ce ‘yan siyasa ce ke umar lida ce daga kaji an ce woman leader su ne irin mata masu shiga maza din nan ga mace ita mata zama kamar namiji ka ganta da wando da face cap ana ana ta ihu akan titi ana campaign kaga wannan ai ba ba mutuncin ya mace bane ta zama namiji ita kuma mace nagartatta shine kada ta yi kama da maza yana da cikin nagartar mace shine ya zama da cewa kwata-kwata ba ta kama da maza in dai ba a kwakwalwata da imaninta ba amma dai a ɗabi'arta da halayyata ba a so ta yi kama da maza idan ta yi kama da maza to yana wuya yana da wuya ki ga ta yi irin nagartar da ake nema daga ya mace ai kusan labarin a wani alkali a katsina ko da ya taɓa yi wasu mata guda uku shari'a kun taba jin wannan labarin bari ba ku labarin ban san ba da labari a karatu amma bari ba ku wannan ina ga zai muku fa'ida wasu mata ne guda uku mijin su ya rasu sai kowace ta yi iddia'in cewa akwai wani abu wani wani abu babba a cikin dukiyarsa wanda ta ce ya ba ta kyauta kafin ya mutu misali a ce yana da wata babban mota irin manyan motocinan da kuke hawa Abuja wanda ba a jin ƙara ɗin nan ta miliyan kaza sai ta ce da Hafsa da Asma'u da Balkisu kowa ta ce ai motar ta ce aka rasa yadda za a yi kowa ta rantse da Allah motar ta ce ba za a sa shi a gado ba kenan ko har rigima ta kai gaba alƙali da rigima ta kai gaba alƙali sai alƙali ya rasa yadda zai yi kowa aka ce ta rantse ta ce za ta rantse bawa take jin tsoron Allah a cikin su ne wallahu alam sai ce to shikenan abinda za a yi sai su dawo gobe da suka dawo sai sa aka kawo ruwa a cikin wani daro haka sai aka saka kifi catfish irin wannan tarwada sai aka sashi a cikin ruwa mai rai sai ce ina ina balkisu ce garin nan Allah gafarta mala yace je ki kamo min kifin can ki je ki sa hannu ki kamo min kifin nan aiko ta tashi tinkis-tinkis sai ta sa hannu ta damko wuyan kifi kawai ta fito da shi yana jijjiga ce to shikenan sake shi ya koma koma ki zauna ce ina wance ta ce gani nan sa'adatu ina kike gani nan algafa ta malam ce to ke ma je ki kamo shi ita ma ta tashi sai ta ta danka wuyan kifi ta kamo shi ita ma ta fito da shi ai kun san kifi yadda yake irin wannan kifin yana wutsul-wutsul sai ce mata uku ina wancan ta ce gani nan ta shi ki kamo shi kawai ta fara kuka ta ce don Allah kamun rai argaba ta malam ba zan iya ba ya daka mata tsawa ya ce sai kin kamo shi yadda kowa ta kama haka ta je ta rasa yadda za ta yi ta zagaya ta kewaya ta kewaya in ta sa hannu sai ta tsallara ihu alkali ya ce sai ta kama kifin nan ta rasa yadda za ta yi kamar za ta yi fitsari a wandanta ƙarshe dai ba ta iya kama kifin nan ba har alkali ya gaji ce to koma ki zauna sai alkali ya ce to zai bada judgment ya ce wannan mota mai tsada to ta wannan mata ce da ta kasa kama kifin nan me ya hujjar shi ya ce saboda ita ce take kan ɗabi'ar ɗiyamaci wanda za ta iya miji biyayya haye mata kyauta amma waɗancan mazaje ne wanda suke kama kifi ko gane duk matan da ta iya kama kadangare ko ta iya kama kifi mai rai yana wutsul-wutsul ta wannan ka tsorace ta wannan uwarka ce namiji ya kamata a ce da kifin nan da ya taba ta ne kawai ta suma to shine mace alkali ya ce kifin mota ta ta ce to da haka ba a so ita mace ya zama tana da kama da maza amma za ka ga wayan za ga mace musulma wai har ta shiga ƙungiyar wai ‘yan neman yin kafaɗa da kafaɗa da maza. Ga sunan ‘ya'yanmu ne da ƙannanmu da sa'o'inmu, wasu ma sun yi Islamiyya, wasu ma sun yi hada Al'ur'ani, amma sai kawai ta saka, ta saka facecam kawai ta fito a titi wai ta ma wai ta zama ‘yan ƙungiyar kare haƙƙin mata. Wannan ba akwai ban takaici wallahi, Allah ka shirya mana zira. Saboda haka ana so a kulle duk wata ƙofa wacce take jawo samun barna ta dawo wurin da kike wato kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin da ya kashe mutum 99 yazo annabi ba da labari afwan annabi ba da labarin mutumin da ya kashe mutane ya zo yana neman tuba aka nuna mishi wani wanda aka ce mai yawan bauta Allah ne babu, babu ilimi sai mutumin ya ce mishi ai kai Allah ba zai yafe maka ba saboda sai ya cika da shi ya kashe shi ya cika na ɗari kenan sai sake neman wani sai aka ce mishi ga wani malami ya ce wa malamin na yi kisan kai mutum 99 na je gun wani ina roƙon ya gaya mini ko Allah zai yafe mini ya ce mini Allah ba zai fi muna cika da shi na ɗari da ka saura kai me ra'ayinka haka dole ka san fatawa da za ka ba shi aiko ya ce mishi Allah zai yafe maka inda ka tuba karka damu amma ka yi tuba na gari daga cikin tubarka na gari shi ne ka bar garin mutanen banza ka koma garin mutanen kirki sai kama hanyar tafiya garin mutanen kirkin a hanyar da zai tafi garin mutanen kirki sai Allah ya mishi rasuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai mala'iku suka taho ga mala'ikun rahama ga mala'ikun azaba suna jayayya kowa yana so ya dauke shi karshe dai Allah madaukin sarki ya mishi rahama mala'ikun rahama suka daukai kamar yadda muka san kissa to abin da nake so in cire mana a ciki shine kun ga sai aka ce tafi gun mutanen kirki ko mun gane yayi yayi abokantaka yayi kusanci da mutanen kirki to idan mutum yana so zuciyarsa ta samu nagarta wajibi ne ya ɗaura ɗamara wajen yin abokai da mutanen kirki ya zama mutanen kirki a ko'ina yake su ne mutanensa kuma su mutanen kirki da inda ka je za ka iya gane su idan kai na kirki ne manzala sa islama sanda ya hijira sai aka ba shi labarin wata mata da aka sani a makka wata mata mai barkwanci da iya zama da mutane ta zama kawa ga wata mata irinta a madina mai irin wannan ɗabi'ar ba su san juna ba amma daga haɗuwa ɗaya biyu uku kawai sai suka gane junansu sai annabi ya ce al'arwahu junudun mujannada su zukata kaman wasu sojoji ne kaman wasu magana isu ne masu kama da junansu wato duk inda aka rayu kwana ɗaya biyu uku mako ɗaya kowa zai iya identifying wane ne abokin hulɗarsa za ku shiga jirgi daga nan a tafi umara da yawa ko a tafi wani tafiya a mota a je wani biki in Allah ya so kafin a dawo kowa za ta yi ƙawata wadda suke irin halinsu wannan tana jin cewa wance ai ita ma kwanan na aka mata kishiya sai ta ga oke wannan matsalar mu iri ɗaya bari mu yi ƙawance da ita sai da Allah ya kike da kishi yake sai su zama kawaye har su yi group na waɗanda aka musu kishiyoyi kwanan nan ko wannan tana jin cewa irin motar da take hawa irin ta wance ce take ga sun zama kawa ko kuma makaranta ɗaya suka yi ko gari ɗaya suka fito ko mazajen su sana'a ɗaya suke yi sai ki ganin da nan sun yi sun yi kawa idan mijinki soja ne kina zuwa biki kafancan ko Kaduna sai kika da wata ita ma mijinta soja shikenan kun zama kawaye to haka duk wanda take mai ɗabi'a iri kaza ko sana'a iri kaza yana da sauki ta gane irin ƴan uwanta haka haka Allah ya dan adam dan haka ana so mutun ya zama na kirki dan ya zama na mutanen kirki sune abokan hulɗarsa idan yana cikin su akwai abinda ma ba zai taba jin labari na aikin banza ba idan ko yana zama a cikin mutanen banza to duk mai zama a cikin mutanen banza zai ji zancen banza zai ga aikin banza nabi yayi kwatance yake cewa masalul jalisul khair misalin abokin zama na kirki yace kamar misalin mai sai da turare ne din kana zama da mai sai da turare ko dai ka siya ko in baka siya ba ma zaka ji kanshin har in ka fita daga shagon shi ma sai a jirga ka tana yin kanshi kamar ka sa turare misalin abokin banza kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kamar misalin wato makeri ne wanda idan ka shiga cikin makerarsa ka zauna riga ka za ta yi wari warin dattin makera in ma baka da sa'a riga ka za ta kone tattatsin wuta zai kona maka riga a abu na gaba wanda shine na bakwai shine a da gaskiya abin da ke lausasa zuciya shine tadhakkurul maut yawaita tuna mutuwa yawaita tuna mutuwa nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ibnu maja yana cewa akthiru min dhikri hadimil ladhati ku yawaita tuna mutuwa mai wargaza jin daɗin duniya manzala sallallahu alaihi yana yawan yin wa'azi yana yawan yana yawan faɗin wannan cewa ya ku musulmi ku yawaita wato tuna mutuwa mai yanke jin daɗin duniya kun ga idan mutum yana tunan mutuwa to akwai abu da yawa da ba sai an mushi wa'azi ba zai dena da kansa in yana tuna cewa wannan duniyar da wance na da wane na da wane da na sani da wance da na sani isan bin duniyar nan kuma mu ma barin ta zani to akwai abin da wallahi ba sai an maka wa'azi ba zaka bari kai da kanka amma idan mutum ya ki tuna duniya a afwa ya ki tuna lahira yayi kaman bai yadda akwai mutuwa ba to daga nan ne za ka ga kowane irin ka toɓara ma zai iya aikatawa ai ko a karin a azancin magana idan aka ga mutum yana yawaita ɓarna me ake cewa cewa na kamar bai yadda akwai kiyama ba ai muna faɗin haka kamar da annabi yake yawan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da lahira ya yi kaza, kar ya yi kaza, ya yi kaza, kar ya yi kaza. Muna yawan faɗin haka a cikin, muna yawan jan ana karanta haka a cikin hadisai. Idan mutum kuwa ya zama ya shagaltu da duniya bai tuna lahira, to shi ne zai ta yi duk abin da ya ga dama ya shantake har sai ta zo ta sammatse shi, har sai ta zo ta mushi irin abin da Allah yake cewa, wale sai ta taubatu, lillazina ya amaluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al'ana cikin suratul nisa'i Allah ba zai yafe wa mutumin da zai ta aikata barna har sai mutuwa ta zo sannan ya ce ya tuba ba saboda a yawaita tuna mutuwa wanda ke yanke jin dadin duniya idan mutum ya ki tuna mutuwa shine zai yi ƙarya zai yi son zuciya zai ci amana zai shantake zai yi wasa da abin da zai tsira da shi kullum yana ganin kama ai ba komai ba komai ba komai har sai al'amari ya zo ya ƙuri larabawa suna yi wa mutuwa wani take da suke cewa al-yaqinu al-ashbahu bishakki gaskiya wadda tafi komai kama da shakka babu kamar mutuwa wato dukkaninmu mun san mutuwa da gaske ce amma kuma kowa yana jin kamar shi ba fa yanzu zai mutu ba babu wanda a cikinmu yanzu yake tunanin cewa ya yarda cewa shine next victim shine next target na mutuwa kowa gani yake sai ya gama duk abin da yake yi a duniyar nan sanar zai mutu irin tunanin dan sakkwato wani ba sakkwace ne yake lissafin abin da zai yana ta lissafi ina so in yi kaza in yi kaza in yi kaza yayi lissafi lissafi ya yawa abin da zai shekara 100 bai gama ba sai aka ce mishi to kai kowa ne yanzu wannan lissafin da kake yi ai baka sa mutuwa a ciki ba yace kwarai kuwa yace mutuwa ni ka bidatta ko ita ka bidata ni ina faɗan abin da nake nema ne ita kuma ta ci gaba da nema na in ta gani ta ɗauka amma ni ba zan sa ta lissafi ba Allah kasa ana cewa na shehu dan gaskiya aka yi to to zaka ga duk haka muke duk lissafin mu babu mutuwa kawai za mu yi ta lissafin burace-buracen rayuwa har sai lokaci ya ƙure mana shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dan adam da Allah zai bashi wawa keken kwazazzabo na zinariya a ce irin ramukan nan da suke cikin garin Abuja dinnan a cika miki shi da zinari har sai ya cike yayi labin nabi ya ce da sai dan adam yayi fatan ina ma ya samu guda biyu ɗaya mai karam zinari ɗin da kuke siya kuke ganin darajar shi ba a ce kina da shi cikin masallacin nan me za ki da shi ba abin da za ki da shi sai dai kawai a dinga jin labari wannan na cikin ɗan kwantenan nan ya ishe ki ko to inda ɗan adam zai samu cikin masallacin nan wanda Allah ya ce wallahi da sai ya yi burin ya samu ninkin shi so biyu da zai samu ninkin shi so biyu sai ya fatan ya samu ninkin shi so hudu haka dai haka dai har sai annabi ya ce babu abin da zai cika cikin ɗan adam ya ji ya ƙoshi sai ƙasa a cikin kabarinsa ita ce kaɗai zai sallama mata sauraka mu dinga rage buri mu yawaita kuma tana lahira duk abin da za mu dinga yi mu dinga yin abin da zai amfane mu a lahira domin wannan rayuwar 'yar kaɗan ce ƙididdigaggiya ce yadda kika san countdown da ake sakawa a watch wato ka fara ƙirga yana sauka yana sauka wato Allah da ya halicce mu ya ba mu wani jari wannan jarin shine adadin numfashin da za mu yi a duniya kuma da zaran mun fito duniya za mu fara yin numfashin nan yana raguwa yana raguwa yana raguwa inda za ki yi converting numfashin da mutum yake yi ko kwanakin da mutum yake yi a shekara 60 ko da biyar ki gana wani sai kuma ki yi minus shekarun da kika yi a duniya yanzu sai ki gana wani sauran miki za ki ga cewa lissafi ya tafi ko da a ce ke kamana ne mai shekaru kaɗan ko ma wadda ba ta kai ni ba a ce shekarunki ashirin da biyar ko talatin ko kuma makamancin haka za ki ga cewa fa kin fa ci rabi fa aƙalla to yana ce ko batirin waya kina ke ga ya kai rabi ai za ki nemi caja ko ke ga ya dawo 50 percent ai kamata ki fara neman ina caja ta in ba haka ba an jima kaɗan za ki ji ya fara nuna danja kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amaru ummati ma baina 60 aw 70 wa qalilun minhum man yujawizu zalika yace shekarun al'ummata mafi yawanci tsakanin 60 da 70 kadan ne suke tsallaka haka kamar yadda muke gani a aikace saboda haka mu yawaita tuna mutuwa za ta rage mana wato abubuwa da yawa na turka-turkar da muke fama da ita a wannan rayuwa da kuma abubuwan da suke wato suke kawo mana matsaloli mu yawaita tuna mutuwa mu dinga tuna cewa wata ranawar haka za mu zama ba ma cikin wannan rayuwar muna cikin mu kuma ba mu da abokin zama a cikin kaburburan namu sai dai ayyukanmu na gari idan muna da su idan ba mu da su kuma to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ubangiji Allah ka gafarta mana ka samu gama lafiya abu na gaba na nawa kenan ba wanda yake rubutawa lambobin da nake fara ba kwa rubutawa na nawa guda nawa na fada takwas to na tara alhazar min al'ujub waliktirar bin nafs mutum ya kiyayi jiji da kai da ganin cewa shi wata tsiyani Allah yana ce mana falatu zakku an fusaku kar ku dinga yaban kanku kuna ziga kanku kuna jin cewa kuɗin na musamman wato ku zama bayan Allah masu tawalu'u masu ƙanƙan da kai waɗanda ba sa ganin kansa a matsayin komai manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da ya fi kowa baiwa a duniya da lahira ga baki ɗaya amma yana daga cikin siffofin shi mafiya shahara ya kasance mutum ne mai tawalu'u to tawalu'u yana tsarkake zuciya saboda tawalu'un manzan Allah sallallahu Alaihi sallama ya kasance yakan yi tafiya babu takalmi ya fito in yayi baki in zai raka su sai ya fito babu takalmi sau tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan hau jaki babu siddi har yakan yakan yakan yakan goye mutum a jakinsa ko raƙumin sa sau da tawali'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutum na iya zuwa ya ganshi ba ma zai gane shi yana zaune a cikin mutane idan ka zo in dai ba ka san shi ba ba za ka gane shi saboda shigar shi ta bambanta da mutane ba wata mata da ya ganta a makabarta ɗanta ya rasu tana ta kuka a gaban kabari ya ce mata baiwa Allah ki yi haƙuri wannan mamacin ba zai dawo ba ki zai ki ta masa addu'a ta ce tafi ka bani waje saboda ba kai aka yi mutuwa ba ya ce to Allah ya baki haƙuri ya wuce ya tafi abin shi you can imagine you can imagine darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kimarsa wata mata ta gaya mai haka da sai ce to shikenan kin shiga uku ke ƴan wuta ce ni kike ga haka baki sani ne annabi ba inda wani mai fushi ne haka zai ce ce ko ya ce a kama mai ita sai nake yanzu idan aka samu ne shiga social media ya zagi wata matan gwamna ko wata babban mata kafin la'asar an kama shi sai ki ganshi hannun shi yana kuka da majina yana bada hakuri ba ka ake yi ba to shi annabi sai ce to Allah ya baki hakuri baiwa Allah ya tafiyarsa saboda tawalu'unsa bayan da ya tafi sai aka ce mata kin shiga uku kin lalace annabi kika wa wannan rashin hankalin sai ta ji kuma ta shiga cikin wani bakin cikin da ya fi mutuwa ta rugo a guje gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ta zo gidan shi ta tarar babu mai gadi babu security kofa ce kawai sambet kawai ta shiga ta ce ya manzan Allah ka yi haƙuri na tuba na yi haƙurin nabi yace ai hakuri ya riga ya wuce lokacin shi ya wuce inna masabru inda sadmatul ula duk da haka bai ce mata okay yanzu kika gane ni waye bai ce mata ba duk da haka yace mata ai lokacin samun ladan hakurin ya wuce saboda hakurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ainihin wato tawali'unsa shi sa yakan cewa kansa inna ma ana ibn imra'atin ta'kulul qadid yace ni ba kowa bane face dan dan wata mata a makka wanda ke cin busasshen nama abincin talakawa wato shi sa yake cewa la tsuruni kar ku dinga ziga ni kama atratin nasara ibn maryama irin yanda kristoci suka dinga ziga isa dan maryamu ba su tsaya ba sai da suka ce dan Allah ne wai yazu billah saboda ka ana so mutun ya zama wato mai kankan da kai mai kankan da kai wanda wato ba zai dinga ganin kansa a watsayin wata tsiya ba ko da Allah ya baki wata ɗaukaka Allah ya yi kece wata mai daraja ko wata babba ko Allah ya fidda ke a dangi ga baki ɗaya kin fi kowa arziki ko kin fi kowa miji ko kin fi kowa kuɗi ko tara mabiya ko menene ɗaukar da Allah ya baki ki yi ƙoƙari ya zama ke a zuciyarki kina jin cewa har yanzu ke ba komai bace illa baiwar Allah kar ki yarda wannan ɗaukakar da wannan arzikin da wannan wato kuce da kika yi ya sa ki dinga wulaƙanta mutane ko kina raina su ko kina ganin ba su isa ba ko kina ganin cewa ke ɗin yanzu ke kaɗai ce Allah yake so ya zama kina da ainihin wato tausasa wa kanki kina neman falala Allah kina neman yarda Allah sai kiga Allah ya ce make ki zuciyarki bata lalace ba na tara shine a mutum ya san asalin siffar zuciyarsa ma'arifatu haqiqatun nafs zuciya iri iri ce to kowa ya kokari ya fahimci irin zuciyarsa sai mu'amalance ta da irin abin da take da shi na alkhairi abin take da shi mummuna kuma ya gyara a cikin hadisin Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah madaukin sarki da ya tashi halitta annabi Adam an cakuda ai an cakuda ƙasa ne iri daban-daban wato da farar ƙasa da baka da ja da marmara da mai duwatsu da mai laushi da mai yashi da mai kanshi da mai wari duk aka cakuɗa wuri guda sana aka halicci annabi adam alaihissalam kuma idan aka zo halittan mu ƴaƴan annabi adam to kowa akan halicce shi da wani nau'i na cikin wannan asalin ƙasar da aka halicci baban mu annabi adam saboda haka sai halayen mu suka bambanta kamannin mu suka bambanta iza annabi yake cewa za ga ƴaƴan annabi adam daga cikin su akwai fari akwai baki akwai wankan tarwada daga cikinsu akwai mai ƙarfi akwai mai rauni akwai tsakatsaki daga cikinsu akwai mai kirki akwai mai wuya sha'ani akwai tsakatsaki wato kowane nau'i na ƙasa akwai wasu nau'i na mutane da suka biyo irin halin wannan ƙasa to ki kokari ki fahimci zuciyarki shin nafsun ce mutma'inna ko nafsun ce ammara ko nafsun ce lawama akwai zuciya na tsantsiya akwai zuciya mai ziga mutum ya aikata barna akwai kuma zuciya wadda take za ta aikata barnar ta dawo kuma tana zargin kanta wato idan mutum yana so ya tsarkake zuciyarsa to sai ya tsaya ya kalli menene matsaloli na akwai mutumin da ya san cewa to ni mai saurin fushi ne ko kuma ni marowaciya ce ko ni magulmaciya ce kowa zai ga kan shi gaskiya ba sai an game ba Allah ka tsare mu daga munanan halaye to sai in ta addu'a da neman Allah ya cire min wannan mummunan halin akwai wanda kwata-kwata ba ta da hasada amma kuma ba ta da haƙuri ba haka bane akwai wanda kwata-kwata ba ta da rowa tana da kyauta amma kuma ba ta iya riƙe bakinta ba duk abin da bakinta sai ta faɗa in ana in ana in ana magana da ita za ta yi ta kwaɓa zance a ta cewa wance dai sai dai wallahi sai dai a ci haƙuri da ita amma kuma halinta na kyauta kuma mai kyau ne shi ne za ka ji mutum ya mutu ana cewa halinta na kirki ya bi ta na banzan kuma Allah ya gafata mata an san me yake nufi tunaka idan mutum ya identifying menene matsalolinsa ko to kaman ya ci rabin gyaransu sai ya ƙoƙari a hankali a hankali yana gyarawa har Allah ya gyara mana gabaki daya na manta cikon na goma ya ba rubuta ba sai na rubuta yanzu na ga ashe iya guda tara ne na rubuta mana ha kun bi ni bashin cikon na goma ina tunu ai na ga sun isa haka ba ko a mai tambaya take cewa malam kamar yadda kace mace kada ta yi kama da namiji wajen ɗabi'a mu ma'aikata asibiti an koya mana taurin zuciya wajen yin aikin yaya kenan to ku kun zama zakka kenan ma'aikata asibiti sun zama zakka eh sai su ci gaba da tunda suna taimakon al'umma ne ba koya muku aka yi ba yau da gobe ce ta koya muku wato ina jin ba ai ba a training din aikin asibiti bane aka ce ku zama ba ku da imani ba ku da tausayi ko ko an taba gaya muku haka amma yau da gobe kuna ganin marasa lafiya kuna ganin wanda suka yi victim na accident kuna ganin abu har har har ku saba gani sai zama abin baya baya shiga ranku ni na da kani da ya karatun likita namiji ne na yi tuna sanda suka fara yanka kadaba suka fara yanka gawa a anatomy dawowa gida yana ta kuka ya ce ba zai yi ba muna ta mashi dariya amma yanzu na san ya manta in yazo wannan katin sai dai dare yanzu likita ne ya manta daga baya yake ce mu ma sun shiga sai su saka earpiece ko su ta jin waka abun su suna jin kida gagawa suna yankawa yau da gobe ne take sa abin da haka mace ma'aikaciya asibiti in ta zama bata da irin tausayi da ake tunanin ya mace da shi ni ban ga laifinta ba domin tana yi wa al'umma wani aiki yanzu misali a yi haƙuri zan buga wani misali ne tsakani da Allah ne ya kai mace shiga soja tsakani da Allah a ce wa mace ta zama soja haba jama'a ni na mamaki ba yau kun ga ɗabi'an maza ne shi ma in ma za ta shiga soja to ta zama irin soja amma ba mai zuwa yaƙi ba soja amma a kicin ɗin sojoji tana yin abinci ko a asibitin sojoji tana ba da magani ko sakatariya a ofishin wani babban soja amma ka ganta da bindiga a rike sai in tawa bakin ci da Allah ji wannan ta mai da kanta baya Allah ya kyauta ayi hakuri in wata ta ji haushi amma ra'ayina ne nake fada wannan tace me hukunci menene bambancin sallar duha da sallar raka'a biyu da ake yi bayan azkar na asubahi idan alfijir ya fito da aka ce kaman kayi umara daman ita sallar duha din ai ana so ne a yi sallah da zaran wato rana ta fito da haka wanda ya yi salatul shuruq salatul shuruq ake ce mata sallan fitowar rana to daidai take da sallar duha a wajen cewa ya yi sallah a wannan lokacin amma idan kin samu dama za ki iya ƙara yi kamar irin yanzu ɗin nan sha ɗaya da rabi ko wani abu to ya fi lada shi ne lokacin da rana ta yi wani zafi ɗin nan to ya fi lada fiye da wanda ya yi da safiya kafin rana ce zafi so da ka salatu shuruk tana haɗa da waɗannan azkar ɗin ne wanda mutum zai zauna inda ya yi sallah ya ci gaba da yin azkar yana tasbih yana istighfari yana wasu ayyuka na ibada har idan ya ji rana ta fito sai ya tashi sai ya raka'a biyu ya addu'a to wannan abu ne mai kyau mai lada amma wannan bai hana yanzu din nan ki yi sallar duha ba saboda kin yi wancan domin ta annabi sallallahu alaihi wasallam sallar duha annabi ya ce salatul duha salatul awwabi sallar duha salla ce ta mutane wanda suka riga suka mika al'amarin su ga Allah babu mai yin ta sai wanda ya damu da Allah domin daidai sanda ake yin ta kuka lura daidai lokaci ne da duk mutanen duniya sun tafi neman duniya ‘yan makaranta malaman makaranta ma'aikata ‘yan kasuwa duk wani wanda ya san ciwon kanshi game da duniya ya riga ya fita saura wanda ba san ciwon kansu ba ko kuma da suka damu da lahira to a ce ke kuma kisan ciwon kan naki kina office ko kina gida ko kina makaranta amma kika squeezing time kika sallah to babu shakka kin damu da lahira shi yasa zaka ga tsofi ne suke yin ta kawai da wanda suka hakura da duniya mu matasa ba mu cika damuwa da ita ba Allah ka gafarta mana so za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu gobe kenan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi